Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau talata 16 ga watan Yuni na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Iyalan bakar fata nan da 'yan sanda suka harbe har a garin Atlanta da ke kudancin Amurka sun yi kira a jiya Litinin da a yi sauye-sauye a fannin ayyukan ɗan sanda. Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta Amurka FDA ta dakatar da umarnin gaggawa na yin amfani da maganin malaria da shugaban Amurka Donald Trump yake tallatawa a matsayin maganin cutar COVID-19. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta faɗa jiya litinin cewa karuwar waɗanda suka rabu da COVID-19 a baya-bayan nan a Beijing da aka gani alama ce da ke nuna cewa ko wuraren da suka yi nasarar shawo kan cutar ka iya fuskantar sabuwar barazanar barkewar annobar ta COVID-19. Za mu kawo muku rahoto a kan dambarwar siyasar da ke faruwa a jam'iyyar APC a jihar Edo. Sunana Isa Salihu, shugaban jam'iyyar APC bangaren Arewa a jihar Edo. Cewa suke ya fita daga APC ya koma wani bangaren to kusan mutuwar jam'iyyar APC. Domin dalili na san zai kwashi wajen su tafi da wanda ba alkhairi bane ba ci gaban mu bane. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan. Bayan haka za mu kawo muku rahoto a kan kiran da wasu masu fafutuka a Nijar suka yi ga hukumomin kasar a kan su sako wasu abokan aikinsu da ke tsare. Ana unhwani da shari'a a Nijar domin a yi ramuwar gayya ta bisa wani zance da bai da nasaba da ƙasa bai da nasaba da kukan jama'a. To don haka jama'a ya kamata waɗanga abokanmu a sake su. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna nan tafi da shirin tsaka mai wuya amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum. Iyalan bakar fata nan da 'yan sanda suka harbe har lahira a garin Atlanta da ke kudancin Amurka sun yi kira a jiya Litinin da yi sauye-sauye a fannin ayyukan ɗan sanda bayan wannan harbi da ya faru a wani wajen sayar da abinci a ranar Juma'a da ta gabata. Mutuwar Rashad Brooks ɗan shekaru 27 da haihuwa wanda ma'aikacin gidan sayar da abinci ne kuma mahaifin 'yan mata yara uku ita ce kisa ta baya-bayan nan da ta auku akan wani ba amurke bakar fata wacce ta kara dasa alamar tambaya kan yadda 'yan sanda ke amfani da karfi da ya wuce kima ta kuma haddasa zanga-zanga a sassan amurka matar brooks komika mila ta ce babu wani hukunci da za a yi da zai saka ta ta yi farin ciki akan abin da ya faru domin mai gidanta ba zai taba dawowa ba ofishin kula da ayyukan kiwon lafiya a ƙaramar hukumar fulton ya ayyana mutuwar brooks a matsayin kisan kai sannan binciken ya gano musabbabin mutuwarsa ya nuna cewa an harbe shi ne sau biyu a baya Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta Amurka FDA ta dakatar da umarnin gaggawa na yin amfani da maganin malaria da shugaban Amurka Donald Trump yake tallatawa a matsayin maganin cutar COVID-19. Hukumar ta FDA ta ce akwai hujjoji da dama da ke kara bayyana waɗanda suke nuna cewa ta yiwu hydroxychloroquine da chloroquine ba sa iya maganin cutar coronavirus sannan za su iya haifar da mummunar illa ga lafiyar jama'a da za a iya kaiwa ga mutuwa. Wasu bincike-bincike da aka gudanar a baya-bayan nan sun nuna cewa magungunan ba sa iya warkar da cutar COVID-19, kana suna iya haifar da cututtuka ciki har da bugun zuciya da kuma saukar jini. Wannan mataki na nufin cewa ba za a iya rika raba maganin daga mataki na tarayya zuwa jihohi da ƙananan hukumomi ba, wato da nufin yin maganin cutar ta coronavirus sai dai hukumar ta ce za a ci gaba da amfani da maganin wanda aka kwashe gwamman shekaru ana warkar da cututtuka irin su malaria da ciwon gabbai da shi hukumar lafiya ta duniya da who ta faɗa jiya litinin cewa karuwar waɗanda suka harbu da covid-19 a baya-bayan nan a beijing da aka gani alama ce da ke nuna cewa ko wuraren da suka yi nasarar shawo kan cutar ka iya fuskantar sabuwar barazanar barkewar annobar ta covid-19 a yayin jawabin da ya saba yi wa manema labarai a jiya litinin sakatare janar na who dr tedros adhanom ghebreyesus ya ce beijing ta shafa kwanaki hamsin ba tare da bada rahoton samun sabbin waɗanda suka kamu da cutar ba amma duk da haka tun a makon da ya gabata an tabbatar da cewa an samu sabbin mutum ɗari da cutar ta harba tedros ya kuma ce ana binciken asalin inda cutar ta barke a beijing yana mai cewa cutar na ci gaba da karuwa a wasu wurare. sauran labaran duniyar bari mu leƙa jihar Edo da ke kudancin Najeriya. Inda dambarwar siyasar jam'iyyar APC tsakanin gwamnan jihar Mr. Godwin Obaseki da Adams Oshomole ke daɗa muni. Daga Fatakwal ga rahoton Lami da Abubakar Sokoto. Jam'iyyar APC dai ita ce take mulkin jihar ta Edo. Wannan rikicin dai ya tsananta matuka kuma matakin baya-bayan nan kan wannan dambarwa tsakanin gwamna mai ci a yanzu da shugaban jam'iyyar ta APC din na ƙasa na cewa labuda ba za su ba shi damar tsayawa takara ta kujerar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar ta APC da za a gudanar a watan Satumban wannan shekara da muke ciki ta 2020. wannan lamarin da ya kai ga gwamna obasake gabarin jam'iyyar ta apc kan halin da ake ciki magoya bayan gwamnan jihar ta edo na ci gaba da bayyana matsayinsu dangane da wannan lamarin honorable esther ipoma ita ce ke ba gwamnan jihar ta edo shawara kan harkoki na musamman work for the has been treated and we are not happy gaskiya ba mu ji daɗi ba na abin da ke faruwa a yanzu saboda an yi wa mutumin kirki rashin adalci saboda saboda haka duk jam'iyyar da gwamna gudun obasake ya koma muna tare da shi daya daga cikin abubuwan da suka kawo cece kuce su ne takardun kammala karatu da ake zargin shi gwamnan baya da su wanda kuma wasu magoya bayan jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya ke bayyana cewa yanzu ne gaskiya ta bayyana sunana alhaji muhammad sani arewa masu goyon bayan pdp a edo state takarar farko da yi mun taba gyawa duniya cewa da yana da ta matsalolin takardu amma a lokacin duniya ba ta farga abin da muke gaya mata ba za mu hange tun da dai kowa yanzu yana gudun abin da ya faru a yansa kai ne mai da kansa in akan wannan suka dogara to sun mai adalci ko ba akan wannan suka dogara ba to ba su mai adalci ba su ma dai magoya bayan tsohon gwamnan jihar kuma shugaban jam'iyyar ta APC na kasa, ga abin da suke cewa kwamar Tony Adom na kusa ga Adam Oshomole ne. Anybody can consent with primary school and secondary school. It's not the result. Problem He failed to follow party rules and regulations. Yana cewa ne babban kuskuren gwamna Obasake na jihar Edo ba wai matsalar takardun makaranta kaɗai ba baya biyayya tsare-tsare da kuma dokokin jam'iyya sannan kuma ga son mulki ya ce a rayuwa akwai nasara da kuma faduwa. Shi kuwa wani dan jam'iyyar ta APC a jihar Edo ya ce. na Isa Salihu shugaban jam'iyyar APC bangaren Arewa a jihar Edo. Cewa Obasake ya fita daga APC ya koma wani bangaren to kusan mutuwar jam'iyyar APC domin dalili na san zai kwashi wajen ya tafi da su wannan ba alkhairi bane ba ci gaban mu bane wannan matsalar dai ta sake fiddo da wani sabon babi na barakar da ke tsakanin siyasa ta ubangida gwamnan jihar ta Edode ya ce ba zai roki gafara ba ga jam'iyyar ta APC na ji ta bakin wani mai sharhi akan harkokin siyasa MM Lawal na Jami'ar Usman Fodio da ke Sokoto ba ka iya raba siyasan ubangida da abin da ke faruwa a yanzu biyayya ne ake bukata ta idan aka kai ma alfarma ka zama wani abu idan ka kuma ce ba za ka da wannan biyayyen ba to ka za ka samu matsala da ubangidanka. Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria. gaida Lamidu Abubakar da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz da ci gaban labaran duniya. dakarun sudan ta kudu sun ce sun kashe kabino wall shugaban wata sabuwar kungiyar 'yan tawaye da ta bulla a kasar kisan wall na zuwa ne makonni kaɗan bayan da ya yi barazanar kifar da gwamnatin shugaba salva kakakin sojojin kasar manjo janar luru kong ya yi faɗa wa biyoyi cewa an kashe kabino wall gok ne a ranar lahadi da misalin karfe 8 na dare a wani ƙauye da ake kira yan mayar da ke karamar hukumar rumbek a jihar lakes an dai kwashe kwanaki sojojin kasar ta sudan ta kudu suna fafata da mayakan sabuwar kungiyar 'yan tawaye a cewar kakakin sojojin kasar ya kara da cewa an kashe mayakan wul uku da wasu fararen hula biyu yayin wannan aron gamar kusan makonni biyu da suka gabata ne wal ya ayyana tawayensa inda ya ce zai yaƙi gwamnatin shugaba kir ya kuma hamɓarar da ita daga kan mulki Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga hukumomin India da su yi maza maza su yi watsi da tuhuma-tuhuma da suke yi wa waɗanda suka gudanar da zanga-zangar adawa da shirin nan na bada takardar izinin zama ɗan ƙasa wacce suka ce ta nuna wariya ƙungiyar ta yi kira ne a wata sanarwa da ta fitar a jiya litinin a cewa human rights watch wacce ƙungiya ce mai zaman kanta 'yan sanda da sauran hukumomi sun nuna son kai a tuhumar da ake yi kan wannan tarzoma wacce ta faru a birnin new delhi su dai 'yan sanda sun yi amfani da dokokin da suka haramta ayyuka na ta'addanci da furta kalamai da tarzoma wajen tsare ɗalibai da masu fafutuka da sauran waɗanda suka fita zanga-zangar wacce ta nuna adawa da gwamnati. Amma a duk lokacin da wani rikici ya ɓarke wanda ya shafi magoya bayan jam'iyyar Hindu ta BGP mai kishin ƙasa, hukumomin kan yi birisuki ɗaukan irin wannan mataki a cewar ƙungiyar ta Human Rights Watch. ko da yake hukumomi sun yi nasarar tarwatsa masu zanga-zangar bayan da aka saka dokar kulle sanadiyar cutar coronavirus a cewar human rights watch amma daga baya sun bibiyi masu zanga-zangar suna kama su inda suka rika tuhumar su da laifukan furta kalamai da tada husuma da kisa da kuma ta'addanci karkashin dokan nan da ta haramta gudanar da wasu ayyuka wacce ake wa lakabi da dokar uapa a dai watan maris ministan cikin gida ahmed shah ya musanta duk wasu zarge-zarge da ake yi wa hukumomin kasar ta indiya inda ya ce masu sukan lamirin gwamnati ne kawai suke son su danganta siyasa da tarzomar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jamhuriyar Nijar. Masu rajin kare demokuraɗiyya sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su sallami wasu abokan gwagwarmayarsu da ke tsare a kurkuku tsawon watanni uku cif. Bayan da suka gudanar da wata zanga-zanga a birnin Yamai da nufin matsawa gwamnatin lamba da hukunta masu hannu a handamar dubban miliyoyin sefa a ma'aikatar tsaron ƙasar. Sai dai hukumomi na cewa wannan magana ce ta shari'a. Wakilin muryar Amurka Sulaiman mana Barma ya aiko mana da karin bayani daga Yamai. Tun a ranar 15 ga watan Maris ne hukumomi suka kama mun kai halidu na kungiyar Sinasef da mudi musa da michael zodi na turnon lafage sa'o'i kaɗan bayan hana gudanar da wani gangamin nuna ɓacin rai game da handamar kuɗaɗen makamai a ma'aikatar tsaro ta ƙasa watanni uku da kulle waɗannan jami'an fafutuka su na ƙungiyoyin kadar da concertation da action citoyen na kallon matakin a matsayin bita da kulle kamar yadda nuhu muhammad arzika ya bayyana a sanarwar da suka fitar a wannan litinin ga masu laihi ba a yi masu komi ba sai mu da muke cewa an yi laihi ya kamata a dauki matakai mu ne ake kamawa a liƙe mu a kama abokan mu a liƙe yau wajen wata uku ba su ganin su. Da yake mai da martani kakakin gwamnatin Nijar minista Abdulrahman Zakariya ya musanta waɗannan zarge-zarge. Ai bai kamata ba su fito su wannan magana su ce an kama abokan su ba tare da sun yi laifi ba. Ba a taɓa ba a ƙasar nan kama mutum da ya ba komi haka nan. Ba a ba su ba izini yi wannan tara. Kuma in kana tuna banda wannan a zamanin nan an ɗauki doka zamanin corona virus tana cikin kashe mutane tana cikin mamayar duniya an ce an hana taron mutane na fiye koko wanda zai kai wajen mutum dubu suka taka doka suka hutu suka yi zanga-zanga aka yi tone-tone. Rashin sakarwa mashara'anta ragamar gudanar da aiki kamar yadda ya dace ita ma wata matsala ce ta daban da kungiyoyin ke ganin tana buƙatar matakin gaugawa. Ana unhwani da shari'a a Nijar domin a yi ramuwa gayya ta bisa wani zance da bai da nasaba da ƙasa bai da nasaba da kukan jama'a. To don haka jama'a ya kamata waɗanga mu a sake su a bar wannan bitar kuli da ake yi. To sai dai hukumomi na nisantar da kansu da yadda harkokin shari'a ke gudana a yau a wannan ƙasa. ƙasa. Ƙasar mu ta Nijar ƙasar demokrasiya ce, kuma komai ake yi ya kamata a yi shi a kan ka'ida. Sun taka doka wannan harkar juju ce. Juju shi ya san yadda zai yi sai mu bar juju ya yi aikin shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. ka ji mana magana ce mai kyau eh ka fahimce eh, to shine to shine to rai ka bari na maka tambaya bari to to yanzu ga a ah, me za ka ah, a da mu je alaga dan Allah malam malam albani ni ina ce za mu fahimci juna kuna malaman addini ina ce tunda kuna malaman addini za ku a ku saurare jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da domin da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya. Yau ne muke kawo muku shiri na ƙarshe na tattauna da muka yi kwanaki muna yi game da batun sha'anin bara ko kuma almajiranci a arewacin Najeriya. yau za mu yi magana game da bukatar da wasu suke gana akwai ta na cewa duk wanda ya kawo ɗansa wurin malami domin ya koyar da shi to ya zo wa malamin da wani abu hannunsa kar a yaran su kaɗai kan titi suna tambili sannan kuma wasu sun ce wai ba za ka iya koyar da alkur'ani da alli ba wato chok kamar da ake a makarantun boko haka ne to wannan suna cikin abubuwan da za ku ji a wannan shiri na ƙarshe wanda kuma ba ta da bata lokaci ba zan hannun taku ga shi isa lamu da su malaman inda yau za a fara da magana cewa ai ba a najeriya kaɗai ake bara ba idan uba ba zai iya ɗaukar nauyi ba dan allah ya ce waye ku an fusa kuma wa ahalikum naran ku tashi ku kare kanku da iyalanku daga wuta dole uba bai zama uba mafi karanci malamai suka ce sai ya samu abu bakwai mafi karanci kenan ko shida wasu sun faɗi abin da ya fi haka dole in za ka ya'ya ka nema ma 'ya'yanka uwa ta gari dole ka kyautata sunan ɗanka dole dole ka kyautata mai suna dole ka sama ma ɗanka sakan dole ka sama ka kiyaye ma ɗanka addininsa dole ka bashi abinci dole ka bashi abin sha dole ko kaki ko kaso ka koya mushi ilimi wannan shine mas'uliya ta uba Ah, eh, Sheikh Halilu Maraya um, malam yana magana cewa wannan abu da ake to fasali ake so a canza wanda irin matsalolin da ake samu za a wuce su na irin kaga dai ya buga misali yanzu ana maganar akwai mahaifin da yakan turo wannan da almajiranci ya ce kama inda ya buga misali har da suna baban ne ke neman a kai mai wani abu kana ganin irin waɗannan ko za su yadda ma ai wancan ma da kai kake magana a yi amfani da ita tunda an yi a baya an ci nasara ko an yi a baya an ci nasara tun daga miladiya 1086 har zuwa miladiya 903 lokacin abubuwan da ake kira yanzu masarautun gargajiya suna da iko su suke sa ido a yadda almajirci yake gudana. aka zo aka rushe su aka ce ba su da wani aiki su tsarin mulkin najeriya bai ma kula da su balle ya ba su aiki duk wannan abin ya faru ne akan rashin doka in akwai doka aka kafa cewa misali duk wannan matsaloli na bara duk wannan matsaloli na bara da ake ganin yaran nan suna yi idan aka ce to yaro ba za a ɗauke shi a wannan makaranta ta arama ba sai ya sai baban shi ya aja kaza duk wanda ya saba wannan ka'ida ya ɗauka a hukunta shi dole mutane su bi doka tunda an yi a baya an gani wato babban abu shine kamar yadda ɗazu na faɗa cewa ya kamata ne duk abin da za a yi a yi shi a bisa tsarin dokar da mutum ya rantsa ya ce zai kare ta wannan shine sannan kuma bayan haka kai ka fara a gani ba makarantunsu aramomi ba a'a kai naka makarantun da ke karkashin ka ya abubuwa ke gudana baka iya naka ba ma balle ka hada da na wasu wannan shine babban abu shine tsarin nan da na faɗa a kafa doka momi su ci gaba da gudanar da karatunsu kuma ya zama na tun da doka ne a ƙasa ɗan shekara shida zuwa goma sha biyar dole ne ya samu ilimi na bai ɗaya ɗin na firamare da na ƙaramar sakandare shekara tara kenan saboda haka a sa doka a ce duk wanda bai sa ɗanshi shi ba a yi hukunci a gani a fara hukunta su ba su yi ba za ka ga cewa babu shakka wanda da bai yi dole yanzu ya bi doka. don har ga tawalan kasan kasan akwai iyayen da har yanzu ma ba su yarda ma da maganar boko ba su yarda saka musu. Ai abin an ce doka lokacin da ba su yarda da shi ba kamar a lokutan baya ba doka ba ne. Amma yanzu don haka ne ma aka kafa hukuma ta UBEC a matakin tarayya a jihohi aka kafa ah, hukumomi na SUBEC. suna da ƙa'idojinsu an yi dokoki a kai ina fata an gane wato in aka yi doka shi uba zai fahimci gata ake so a yi masa yanzu dan an ka abu ka ce baka yadda ba sai shi kenan sai a kyale yanzu mutum in ya karye ko ya targaɗe ana mai gyaran targaɗe yana ihu sai a bari amma ka lura kamata a yi shek maraya ka lura da maganar nan da shek albani ya yi na cewa da yawa ana ganin wasu iyayen musamman a kasashen hausa sun haifi 'ya'yan sun fi karfin su shi yasa suke kokari su rage wannan hanya wato nan abin da ya kamata shi ya san su ko ba gaskiya ba saboda haka shi za a tambaya cewa su waye suka haifi 'ya'ya suka kasa ɗaukar ɗawainiyarsu kuma ko sun kasa ɗaukar ɗawainiyarsu kana aiki an kore ka kayi rumfa an rushe to ya za ka iya ɗaukar na 'ya'yan yanzu dole su ɗauko ko. so da ka gwamnatoci da yawa sun taimaka wajen wannan ka kora ma'aikata fiye da dubu hamsin baka biya su haƙƙinsu ba dole su yi bara ina fata an gane so da ka fito da tsarin kawar da talauci in har ya zama na za a sallami ma'aikaci to kan a sallame shi a tanaji haƙƙin shi a bashi kaga zai je kasuwanci ya ci gaba da kula da 'ya'yansa kuma in yayi rumfa ka a rushe alga eh, in ka duba ila za a ce a ini yanayi na tsananin ah, wato dagewa da wasu iyaye suke da ita akan tsarin nan na karatun allo wanda ya sha bamban da irin tsarin da kake so a yi na kwaskwarima wanda kuma su kila in ba wancan din aka yi ba ba za su yi ba kana jin tunanin ko anya ba maganar ma hakura da almajirancin nan kamar inda su albani suke kokari shine mafi alaba hakura an san ba wani sharda in an hakura ina fata in aka ce a daina irin wannan tsarin shi tsarin nan na karatu na alkur'ani nan da ake na tsangayoyi hadafin shi shine mutum ya kai ga haddace alkur'ani ma yana rubutawa in ka ba shi takardu farare da tawada da alkalami zai rinar da takardun ya mayar da su alkur'ani amma wannan tsarin na chalk da suke so a kawo har yanzu ba ɗalibi wanda ya karatun chalk wanda ya iya rubuta ƙur'ani. babu shi wato kana nufin in ba karatun allo ba alkur'anin ba zai rubutu ba tsarin chalk tsarin chalk a ce da shi za a koyar da allo to ina mai tabbatar maka wata ran za a nemo alkur'ani bugun hannu babu shi amma ana magana eh, a wala a islamiyoyi ana ta haddace alkur'anin nan ana hadda tafsirai ana tajace alkur'ani bayan an yi walimar bayan wata shida neme su ka ji za ka ji ba tilawar ina fatan gane ana yi ne waɗannan yawanci don su haddace saboda wani dalili amma wannan shi ana horar da shi ne ya haddace alkur'anin bai yi ilimin nahau ba amma yanzu kana jan wata aya gurin da yake suna za ya kamata ya zama marfu'i sai ka mai da shi mansubi ko majaruri zai gyara maka amma kuma bai na hau ba sannan ka bashi takardu ya rina ya mayar da su alkur'ani sai tsarin nan har yanzu a tsarin islamiyya a ƙasar nan ba ta samar da marubucin alkur'ani ko ɗaya ba malam an daɗe ana tattauna magana almajiranci a najeriya ba ma wai magana zuwa gwamnatoci ba tun kusan kafin dawo wannan jamhuriyar da muke ciki har wasu suka fara ganin saboda yadda ake ta jagwalgwala maganan nan ya kamata a kawo ta ƙarshe da za a baka shawara za ce ka bada shawara me za a yi a kawo karshen maganan nan ta mutu ta bar bakin mutane kowa ya kama wani uzurin wato da za a yi da za a yi ka ce waiwaye a dan tafiya akwai lokacin da rashin ilimi na makiyaya ƴaƴan makiyaya ya damu ƙasar nan me aka yi sai aka yi hukuma ta musamman ta kula da ilimin makiyaya to yanzu wannan ga abubuwan da ke damun hukuma da sai ta hukuma ta musamman wacce za ta rika kula da ilimin abin da ya shafi karatun tsangaya ya buga misali da makarantar yan bayas na'am ita yan bayas tana kula ne da harkokin karantar da larabci da kuma darussan addinin musulunci ina nufin ƙur'anin zalla ai su karatun tsangaya karatu ne na alƙur'ani zalla wata hukuma akan tsangaya yawwa hukuma ce wannan wadda yake za ta rika kula da tsarin yadda za a kai ga karatun alkur'anin a samu natijar da ake bukata ba tare da abubuwan da ke damun ita gwamnatin ba amma yan bayas da sauransu wanda gwamnatocin baya suka kafa an kafa ne domin kula da harshen larabci da kuma darsa na addinin islama shi ko wannan karatun tsangaya abin da ake a wurin tsabagen karatun alkur'ani don a tsara alkur'ani allah ne ce ina nanu nazzalna zikira wa ina lahu lafizun lalle mu ne muka saukar da wannan alkur'ani ko mu ne za mu tsare shi su waye za su tsare alkur'anin babu Allah ne zai tsare amma dalilai su waye waɗannan mahaddata marubuta alƙur'anin yau in aka daina wannan karatun wata ran za a nemi alƙur'anin a rasa in bugun inji ne inji yana iya buga ya tsallake wasu aya ko da gangan ko a kuskure amma yanzu a ma kana kawo mai aya ko ka kawo ƙur'ani wanda yana duba zai ce nan babu kaza to wannan ake so a kawar don a cuci addini. Arga malam ah, ya kuke ganin za a kawo ƙarshen tattauna maganan nan ta yadda kila za a ce ta zama yawa akwai tsokaci da nake so in yi ma dan uwa akan gaba ya a tsayan tsaya ka ji mana magana ce mai kyau eh ka fahimce ni ka fahimce ni eh, to shine to shine to da ka bari na maka tambaya bari to bari mu to bismillah to yanzu alaga ta malam a me za ka a tsaya mu je alaga dan Allah malam malam albani ni ina ce za mu fahimci juna kuna malaman addini ina ce tunda kuna malaman addini za ku tsaya ku saurare bismillah mana muna jin ka me zaka ce za na farko magana cewa da yake yi cewa ba wanda yake haddace qur'ani ko rubuta shi in ba da allo ba wannan kuskure ne kuskure ne ina zuwa haddan da rubutun duka rubutu ya magana shine zan bashi ya hakuri mana ya hakuri in gaya maka na farko kwanan nan ba a dade ba ba a yi wata biyar ba ka je kai ka tambaya shi ma ya tambaya akwai dr sa'id yunus ɗaya ne daga cikin mu na alqur'ani ni na yi karatu a wajen shi yana da makaranta da ake ce ma rauda raudatul furqan akwai ɗalibai 'yan jami'a ne kuma masu haddan ƙur'ani sama da mutum ashirin suka haddace alƙur'ani kuma suka rubuta ina zuwa ka yi haƙuri ina zuwa da Allah ka rubuta ina zuwa na farko kenan na biyu ƙasan masar ba wai mutumin da zai zauna nan yana ina maganan masu ilimin duniya ne suka ba su dama su zo su kara musu kwas na wata biyu kuma suka ba su certificate so magana cewa ba a rubuta qur'ani in mutum ya karatun cewa ba gaskiya bane one number two abin da nake so ka gane tunda kai kila ba harkar qur'ani kake yi ba akwai su ko yaron mu da bana ina zuwa ina ba da dalili ina da dalili ne ina so in baka ina so in magana mana albani da da kai hakuri ah, ah, mana na da haka ji mana da haka ji a da dan Allah albani ka gani dan Allah ku yi hakuri madalla to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa ta kwanaki da muka yi muna yi kan batun bala da almajiranci a najeriya musamman kuma arewacin najeriya muna fatar an samu abin da aka amfana a ciki muna godiya ga su malaman da suka yi wannan tattaunawa da wato shek halilu maraya da kuma shek jamilu albani da kuma musamman shi wakilin namu isa lawan kare da ya ɗauko mana wannan muhawara da can kaduna ya kuma na ita daga washington dc ne ne aliyu musafan sokoto nake mana kyakkyawa fata ta alheri sai an jima. madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da takaitattun labaran duniya. Iyalan bakar fata nan da 'yan sanda suka harbe har lahira a garin Atlanta da ke kudancin Amurka sun yi kira a jiya Litinin da a yi sauye-sauye a fannin ayyukan ɗan sanda bayan wannan harbi da ya faru a wani wajen sayar da abinci a ranar Juma'a da ta gabata. Mutuwar Rashad Brooks ɗan shekaru 27 da haihuwa wanda ma'aikacin gidan sayar da abinci ne kuma mahaifin 'yan mata yara uku ita ce kisa ta baya-bayan nan da ta auku akan wani amurke bakar fata wacce ta kara dasa alamar tambaya kan yadda 'yan sanda ke amfani da karfi da ya wuce kima ta kuma haddasa zanga-zanga a sassan amurka Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta Amurka FDA ta dakatar da umarnin gaggawa na yin amfani da maganin malaria da shugaban Amurka Donald Trump yake tallatawa a matsayin maganin cutar COVID-19. Hukumar ta FDA ta ce akwai hujjoji da dama da ke kara bayyana waɗanda suke nuna cewa ta yiwu hydroxychloroquine da chloroquine ba sa iya maganin cutar coronavirus. Hukumar Lafiya ta Duniya da WHO ta faɗa jiya Litinin cewa karuwar waɗanda suka harbu da COVID-19 a baya-bayan nan a Beijing da aka gani alama ce da ke nuna cewa ko wuraren da suka yi nasarar shawo kan cutar ka iya fuskantar sabuwar barazanar barkewar annobar ta COVID-19. A yayin jawabin da ya saba yi wa manema labarai a jiya Litinin, sakatare janar na who dr tedros adhanom ghebreyesus ya ce beijing ta shafa kwanaki hamsin ba tare da bada rahoton samun sabbin waɗanda suka kamu da cutar ba amma duk da haka tun a makon da ya gabata an tabbatar da cewa an samu sabbin mutum ɗari da cutar ta harba dakarun sudan ta kudu sun ce sun kashe kabino wall shugaban wata sabuwar kungiyar 'yan tawaye da taɓulla a ƙasar kisan wall na zuwa ne makonni kaɗan bayan da ya yi barazanar kifar da gwamnatin shugaba salva kiir kakakin sojojin kasar manjo janar luru kong ya yi fada wa biyoyi cewa an kashe kabino wall gog ne a ranar lahadi da misalin karfe 8 na dare a wani kauye da ake kira yan mayar da ke karamar hukumar rumbek a jihar lex masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Hero Diodune da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya.